Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A wannan makon za mu dubi ne kan batun noman shinkafa a Najeriya. inda gwamnati ta ce nan ba daɗewa ba za a fara sayar da shinkafar 'yar gida akan naira dubu shida a maimakon farashin da yanzu haka ake sayar da shinkafar a kasuwa. Kan wannan batu ne wakilin muryar Amurka Hassan Mai na kaina ya gayyato masu ruwa da tsaki kan al'amuran noma a Najeriya. Wanda suka haɗa da Malam Musa Labaran Wamba da ke zama babban akawun ƙungiyar manoma ta Najeriya da kuma Alhaji Musa Ibrahim mai sharhi kan al'amuran noma a Najeriya. Da farko dai Hassan ya fara tambayar Malam Musa Labaran kan cewa ko wannan buri na gwamnatin tarayya abu ne mai yiwuwa sai ya ce. Eh to, kamar yadda ni na lura yana yiwuwa a kamar yadda gwamnati take buri ɗan ni na ga buri ne da zai yiwu a ci nasara a kan shi saboda in ka lura kamar yadda muke lura yanzu a kasuwanni mu ma za ka gani kamar musamman ma a karkara in ka duba kamar yadda da ake sayar da masara yanzu kuɗin ya soka kwarai da gaskiya to yadda ya faru da shinkafa da masara muna ba da gaskiya haka zai faru da shinkafa shi ma ana mu gani kamar yadda muke tafiya yanzu alhaji musa ibrahim kai ta wace mahanga kake kallon wannan kuduri na gwamnatin tarayya to idan ka duba yanayin wannan kuduri sai ka duba abubuwan da gwamnatin tarayya ta ajiye a ƙasa mu masu bibiyan harkar noma musamman noman shinkafa akwai abubuwa guda uku da muke ganin gwamnatin tarayya kamata ta yi kafin ta cimma wannan buri na farko mu ga sun ɗauki a himma wajen bunƙasa ainihin makarantu wanda suka shafi aikin gona a shiga ɗakunan bincike a binciko a fito da iri ingantacce wanda zai ba da tsaba da yawa a ƙaramin guri na biyu a yi kokari a haɓaka noman rani yadda za a noma shinkafar rani da damuna a najeriya muna da hekta murabba'in miliyan talatin wanda za a iya noman rani da ita sannan a ƙasa yanzu abin da muke da shi hekta dubu ɗari biyar ne gwamnatin tarayya take da shi a shi ɗin ma dubu ɗari da hamsin ake amfani da shi saboda haka ya kamata albarkatun ruwa da muke da shi a yi ƙoƙari a haƙo shi a fasa shi a yi madatsun ruwa da yawa yadda za a ba wa manoma a ko ina suke su noma wannan shinkafa muddin in gwamnatin tarayya ta yi haka shinkafa za ta yi sauki shi ma manomi zai samu riba saboda a karamin guri zai yafi wannan shinkafa ya cire buhuna da yawa saboda an ba shi iri ingantacce malaman mu sun fito da iri wanda ya dace da ƙasarmu sannan kuma ma'aikatar ainihin muhalli ta shiga ita ma gadan-gadan ta duba muhallinmu yadda yake ta ga yanayin matsalolin ƙasarmu ta fito da ainihin hikima na zamani yadda za a bunƙasa ƙasarmu yadda za ta fitar da tsirrai da iriruwa masu amfani yadda ƙasan za ta yi ƙarfi sosai saɓanin yadda muke da shi yanzu. Ah, Malam Musa labaran wamba a matsayinka na wanda kake da ruwa da tsaki a cikin harkar noma. Shirye-shiryen da gwamnatin tarayya take yi domin kambaba aikin gwamnati a Najeriya. Kai ka ga musulun waɗannan shirye-shiryen? eh to kamar yadda na fada da zu na ce yana yiwuwa a shirye-shirye da mummuna da shi da manoma don hali da muke ciki yanzu dama maganar noma shinkafa na rani na noma rani ne ake ciki akwai approval da nisar under central bank wanda da tana karkashin central bank nisar ta riga ta ba da approval to yanzu mu muna jira a yi magana disbursement ne in aka yi disbursement muna da project da za mu yi mu manoma na kungiyoyi manoma din a gurara force na noma rani na shinkafa kenan to akwai wannan shiri kamar inda shi fada kwarai da gaskiya ba wai aiwatarwa shine magana amma don da ni na bada gaske in aka aiwatar da abin da muke da shi a kasa dama ita shinkafa ko ba don haka ba ma muna noman sa saboda mu ci a nan gida to dama akwai manya kamfanoni kama kamfani da ke tsara fa shinkafa a can kebi mai suna labana rice in ka lura su ma suna kokari don shinkafa da suke suke kerawa da shi ake kawo kasuwanninmu kamar nan kasashe ta nasarawa state da ada places a ciki abuja nan ma za ka samu shinkafa da ake ban da wannan akwai wani kuma da yake daga can benue akwai su da yawa in aka karfafa su ni na ba da gaskiya kuma suna amfani da iri shinkafa da muke noma a gida na ba da gaskiya nan gaba kaɗan za a magance magana kuka shinkafa da muke ci. alhaji musa ibrahim a matsayinka na mai sharhi akan al'amuran noma sau da dama gwamnatin tarayya kan fito da tsare-tsare da kuma shirye-shirye na tallafawa aikin gona amma galibi mutane suna kukan cewar wannan tallafin baya kaiwa ga ainihin manoma da kuke kira grassroots a ƙarƙashin ƙasa yana ƙarewa ne a aljihun wasu jami'ai da farko ka amince da haka idan haka ɗin ne kuma to me abin yi domin a samu a yi abin da ya kamata Da tambayar Hassan mai na kai na muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin amsar wannan tambayar. Yanzu a madadin baƙin namu, Malam Musa Labaran Wamba da kuma Alhaji Musa Ibrahim, sai kuma wakilin muryar Amurka Hassan mai na kaina wanda ya jagoranci zaman tattaunawar. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar Fil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.